assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah sako ne nake so kowa ya dauka ya gabatar da shi da duk wanda zai iya gawa shine Allahumma muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika Allahumma muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika Allahumma muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika 71 salati goma wanda ya ga iya yau zai yi ya ishe shi wanda ya ga zai ci gaba da yi kullum 71 salati goma haƙƙi zuwa ƙarshen wata kofa abu da take ji wannan shi ne kuma ka sanar da duk wanda za ka gaya wa mai hankali wanda zai yi da yi shi kenan allahumma muqallibal qulubi sabbir qulubana ala dinika allahumma muqallibal qulubi sabbir qulubana ala dinika Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh